Bismillahirrahmanirrahim. Auren wata shida. Babi na ashirin da bakwai. Sallama ta yi amsa a ciki-ciki. Lura ta da bai da alamar magana a kula ta ce malam dama baka da abin cewa ka kira ni. Durowa ya daga kan motar yana tafa hannuwansa haɗe da sake mishi umar murmushi. Tafin da yake yi ya ankarar da Alhassan da ke shirin rufe ɗakinsa da ke soro. Hakan ya sa ya tsaya yana hangen su. Sama da ƙasa Muhammad ya dube ta ya yatsa na fuska haɗe da cewa dama ashe ba ku da asali shi yasa wannan banzan yayan naki ya zo yana muzurai a daina zuwa wurinki an miki miji to asirin ku ya tono aminu aboki abokina ya sanar da ni komai Ila ma ku shegu ne ba ku da o. wani wawan mari husi ta tsinke su da shi kafin ta yi magana kamshin turaren alhassan ya daki hancinta dagowa dai suka hada ido ta hango bala'i da bacin rai a cikin idonsa sai huci take yi wani wawan duka ya kai wa fuskar muhammad a take hancin sai ya fashe sai jini rirrige sahusi tai tana kuka haɗe da cewa ka rabu da shi Allah ya san da mu zai kuma ba mu mafita a al'amarinmu ture ta yi ya fara sabirbiɗar muhammad wanda ba ƙarfinsu guda da alhassan ba duk da muhammad ɗin ya yi ƙoƙarin ramawa amma ya ci ƙarfinsa cikin 'yan mintoci jama'a suka fara taruwa da ƙyar wasu maza uku suka raba su sai huci alhassan ke yi da gudu husi ta faɗa jikinsa tana kuka rungume ta yi ran na suya haɗe da ƙuna dama abin da yake gudu kenan gashi ya faru an fara ci ma yar uwarsa zarafi akan abin da ba su da laifi ba kuma su da tabbas akan suna da uba ko ba su da shi ne faruk ne abokin alhassan ya zo kasancewar zuwansa kenan gun alhassan ɗin ya samu ana wannan fitinar jiyowa ya kalle sa sai kuma ya yi wa husi raɗa da sauri ta bar jikinsa ta nufi cikin gida sa faruk ya haɗa da cewa me ka faɗa mata Kafin Alhassan ya yi magana, Murjar Aminu makocinsu suka ji yana cewa, dole ka yi masa haka tunda ya faɗi gaskiya. To wallahi ka sani baka ci bilis sosai ka san ka da ke. A fusace faru ya ce, da Allah yi wa mutane shiru ko kuma kai ma na maka abin da aka yi wa abokinka. Sannan daga kai har shi mu hada a kotu sai ku ba da cikakkiyar hujjar sheganta su da kuka yi. Sai ku nemi lauya don ni ne lauyansa. Cikin tashin hankali haɗe da tsoro Aminu ya ce wallahi ni babu ruwana ka yi haƙuri don Allah. Ya faɗa saboda ganin ya masa kwarjini ga kuma jin wai shi lauya ne. Tsaki Faruk ya ja haɗe da cewa haƙuri ai ban san shi ba. Sannan zan hukunta shi na saka mun mata kuka. ai ba ma ajinsa ba ce ta fi ƙarfinsa dama ba ta son sa shine zai bullo da hakan magiya aminu da muhammad wanda ke ajigata suka hau yi wa faruk tsaki alhassan ya ja haɗe da kallon faruk ya ce aboki na mu shiga cikin gida. shiru tai ba tare da ta amsa ba bayan da bakin da zan baki haƙuri riyan na san ni mai laifi ne a gare ki amma na san kina da zuciya mai kyau ki yi min hukuncin da ya dace da ni amma filis ban da rabuwa da ni na ji daɗi da farin ciki kasancewar ki jini na Riyan Allah ka bani ikon tashi na baki kulawa da gata I love you baki na ƙauyanci ne ya rika faɗin irin ƙaunar da nake miki sai dai na gwada a aikace da kuma zahiri ba a baɗini ba a hankali ta ce allah ya baka lafiya ya kuma bayyana mana mama amin shi ma amin ya ce duk da ya cire rai da ya ji za ta ce wani abun inda yake alwala ta bar sa bayan ta miƙa masa buta saboda da kansa yake yi bayan sun kammala cin abincin dare abdalla da kansa ya kira hafiz sai sanar da shi komai wanda ya farin ciki sosai da jin wannan al'amari musamman da ya ji cewa riyan kanwar abdalla ce cikin farin ciki ya ce gobe maiman ina hanya insha Allah duk da wannan watan mafido take haihuwa amma za mu zo tare da amma insha Allah gobe ɗakin inna mai umma ta nufa don ta kwana duk da ba da niyyar kwanan ta zo jin abdalla jininta ne ya sa ta kwana ta bari yadda abdalla a ɗakin su don su sake Bayan fitar Umma Abdallah ya dubi Riyan haɗe da yin ƙasa-ƙasa da murya ya ce, Mrs. Abdallah zo ki kama ni na kwanta takin ji. Cikin ko in kula ta ce ai malam ne ke kwantar da kai ko in ya kawo in yi maka addu'a. Hmm. Ni ke nake so yau in kuma ba kya yi na sanar da Umma ba kya jin magana ta. da sauri ta tashi cike da tsoro ta sa a hankali ta miƙa masa hannunta ya kama ta ɗago sa daga kan kujerar kasancewar ga su ga katifar hakan ya sa ya saurin riƙe ta gam a jikinsa suka faɗa kan katifar a tare cikin mugun tsoro da yanke ƙoƙarin kwacewa amma sai ya saka hannunsa ya gyara mata kwanciyar akan faffaɗan sa. cikin murmushi ya ce matsoraciya a nan za ki kwane wa ni ma na ji ɗumin jikin matata ko da yaushe sai ki bar ni ni ɗaya na kwanta sai ka ce wani gwabro ko bacin ina da ke eh ɗin ni ka cika ni ko na maka ihu Allah kuwa ta faɗa tana son kwacewa daga jikinsa Marmashi ya haɗa da cewa showat in kin min ihun ne gara ma ki kwanta don ba zan cika ki ba sai zille zille take da koke koke wanda duk wanda ya gani zai gane shagwaba ce zalla take hakan kuma sai ya saka mutumin nata cikin wani yanayi daskarewa abba a gurin mai maganar ta take nufi ta aika sa lahira inda na mika ɗansa Zuciyarsa ta ce kana da wani ɗan da ya wuce abdalla ne, ta na gabansa ya mummunar faɗuwa. Amma sai ya ambatan sunayen Allah a zuciyarsa, mai ke shirin faruwa da ni? Ya tambayi kansa, ita ta kashe abdalla kuma take son ganin bayansa? Dakewa ya sallama haɗe da ɓoye damuwarsa da al'ajamin da ke cikin ransa. ita ma amsawa ta yi fuska a sake zama ya gefen ta yana cewa yau ba zai yi dina da wuri ba zai kwanta miƙa ta yi haɗe da cewa ni ma da wuri zan kwanta mu je ko Ina kenan ya tambaye ta saboda ba guɗe suke kwana ba. Bedroom ɗin mana a can zan kwana. Kallon ta ya haɗa da cewa hmm ai da ba can kike kwana ba amma in za ki iya mu je amma fa ki sani ba ni da lafiya. Cike da mamaki haɗa da zaton ko Siraj ya sanar da shi wani abu ta ce ban gane ba. Kaman bayani kamar ya baka da lafiya. Tashi tsaye yana nufar bedroom ɗinsa yana cewa ma'ana ba zan iya wani abu da ke ba wanda ya shafi auratayya. dam dam dam Ƙirjinta ya buga babu komai Allah ya baka lafiya amma me yasa baka sanar da ni ba ito eh na ga baki bukata ne shi yasa bai jira amsar ta bai shige ciki har ciki ta bisa ta duba wayarsa saboda baya ɗakin yana toilet ta duba ta message bata ga komai ba haka kuma bidiyo da kuma receipt nasa ajiyar zuciya ta saki haɗe da ficewa cikin sauri abu ya fito daga toilet din saboda yana hangen da ta kofar toilet din girgiza kai ya haɗa da cewa akwai ƙamshin gaskiya ga wanda ya turo min saƙon nan sannan wai da gaske ita ce ta kashe min yaro wani jiri ya ji haɗa da sarawa ya ji kansa na masa jin sai ke yi tamkar ba shi ba nan ba inda siraj ya ba su ya rubuta sako kamar haka ina son ganin bidiyo ɗin sannan ina son sanin sirrin ta ya saurin turawa Kwanciya ya kan gado yana ji wani mugun faɗuwa gabansa ya sakamakon tuno Hajiya kaka mahaifiyarsa da yayi yi. Rabonsa da ita shekara biyu kenan. Wani iri yake jinsa ji yake kamar ma mafarki yake, ko kuma wani abu na damunsa. Duk yadda Riyan ta so barin jikinsa abin ya tutura Hakan ya sa ta haƙura ta lafi a jikinsa bacci ya yi gaba da su. washe gari ita ta riga su tashi ta yi wuf ta bar jikinsa bayan sun kintsa umar abdalla na fi duk da bata cika magana sosai ba saboda kunya yayin da riyan ke cikin ɗaki saboda zamanta a tsakar gida sai abdalla ke jifanta da kallo mai wuyar fassara abdalla ya dubi umma fuska babu walwala ya ce wallahi umma gabana ke faduwa gashi na yi mafarkin abba na ina gudun kada muguwar matar nan ta yi masa wani abu ina ji a jikina abba baya kalau Cikin damuwa Umma ta ce in insha Allah yana kalo kuma Allah ya fita. Ni ina da wata shawara Abdullahi. Sallamar Hafiz da Ammi ya katse musu zance. cikin farin ciki aka tarbe su haɗe da murna kafin amma ta gabatar da kanta gun umma yayin da umma ta mata godiya akan ta ga lamarin abdullah suka taya juna farin ciki shi ko abdullah jan hafis ya gefa suna gulmar riyan amma ta ji daɗi sosai da kakar abdullah ke dare hakan ya sa ta dubi umma ta ce ina da wata shawara mai zai hana yau mu koma kano tare da ke gobe sai mu nemi jirgi mu je maiduguri mu je mu warware wa hajiya kaka komai ajiyar zuciya umma ta haɗa da cewa wallahi kamar kin san abin da ke raina ina son sanar da abdullahi haka kuka shigo ɗazun sai dai matsalar guda ba mu san gidan ba murmushi amma ta haɗu da cewa ga abdulla nan zai ba mu adires na gidan umma ta ce to nan amma ta ga gun da su abdulla suke ta ga suna kusus ta murmushi haɗu da cewa in kun gama gulmar sai ku zo ai dariya suka yi baki ɗaya haɗu da tasowa yayin da riyan bayan sun gaisa tun ɗazun ta bar tsakar gidan kaf amma musu bayanin yadda suka yi da umma cikin jin daɗi abdalla ya ce i eh, amma hakan ya yi. kafin ya ba wa hafiz fal adres na gidan hajiya kaka ana gama azahar su amma da umma suka yi wa riyan da abdalla ban kwana duk da riyan ta so bin su umma ta mata ta ce ba za ta ba in ta bi su ta bar wa mijinta shi kuwa abdalla ganin tana kuka sai ya ji babu daɗin. ya zaton kila ma kukan kinsa take yi haka abba ya kwana cikin damuwa da fargaba haɗe da tarin tambayoyi waɗanda ba shi da mai fassara masa su gefe guda kuma yana jin ya ga suwa mun za ta haɗa shi da su su aika su lahira saboda shi gara ma ya mutum ko ya huta da wannan halin da yake ciki da misalin karfe sha biyu da rabi suka iso gidan hajiya kaka umma ce a gaba saboda ta san hajiya kaka a fuska kasancewar amma bata santa ba sallama suka yi a cikin babban falon gidan dattijiyar mata ce yar kimanin shekara saba'in zuwa saba'in da biyu a duniya zaune da farin gilas a fuskarta kallo ɗaya za ka mata kasan tana cikin damuwa kasancewar fuskar ta babu walwala dagowa ta da nufin amsa sallamar masu shigowa suka yi ido hudu da umma a kiɗima ta tashi tsaye tana nuna umma haɗe da cewa wa nake gani kamar binta ƙanwar hajara murmushi umma ta haɗe da cewa eh hajiya ni ce kuka hajiya ta fashe da shi haɗe da cewa binta ina hajara da abdalla jikana rabona da shi shekara takwas kenan ubansa kuwa ya manta cewa ni ce mahaifiyarsa shekara ta biyu rabon da na gansa ta faɗa haɗe da sakin kukan baƙin ciki da sauri umma ta ƙarasa ta runguma hajiya kaka tana kukan tausayinta babu abin da kake ji sai shekar kukan hajiya kaka saboda bayan sun gaisa sun huta sun mata bayanin komai da mutuwar wucin gadi da abdalla da aurensa da da kurciyar da mam ta yi wa hajara duka sai da suka sanar da hajiya kaka cikin damuwa hajiya kaka ta hau yi wa da hafiz godiya da kyakkyawar fata saboda gudunmuwar da suka bada ga rayuwar jikanta kafin ta dubi Umma ta ce gaskiya Binti zama a garin nan bai kama ni ba. Dole na bi ku mu je Kaduna na ga yaya rayuwar ɗana take. Tunda ta gama mallakar sa har ya manta da ni a matsayina na uwar da na haife sa. Tsakanina da wannan matar Allah ya isa har abada ba zan yafe mata ba. Wannan wani irin rashin imani ne. Lallai ikon Allah bai da ƙarshe sai ka ce almara amma babu komai. Haka Allah ya rubuta ya kuma so. Tun daga ashe na warware komai. Amma ta ce haka ne Hajiya ki kwantar da hankalinki. To amma ke me yasa baki nemi Hajara ba? Wallahi ƴar nan tun bayan rasuwar mijina ba ni da lafiya. Hakan ya sa na da ke aiki a ƙasar Madina ya maida ni can yana kula da ni. Na kusa shekara huɗu a can a lokacin da na dawo na samu Hajara ba ta nan. Na tambayi Kabiru sai ya nuna min bai san ta ba. Da na matsa masa sai ya ce ya rabu da ita. Sai a yanzu na san kurciya aka mata. Sannan na fahimci sarkin muskilancin nan Abdullahi ya ɗauka ita ce uwarsa. kuma bai son laifinta na so an karar da shi abin ya ci zuwan da ya wanda ban sake ganin su ba har yanzu na ce masa ya zo zan sanar da shi wata magana mai muhimmanci tun daga ranar bai kuma zuwa ba sai dai ubansa ya ce min ya tafi ingila karatu Bayan tafiyarsa da shekara biyu na je har gida na yi wa tas na zage ta. Na fahimci ita ta raba Kabiru da danginsa. Na kuma buƙaci ya sake ta sai ya nuna san ba zai iya ba. Ya hau min magiya na yi haƙuri ni kuma na ce babu shi babu ni. Na hana kowa zuwa gidan. Har tsawon shekara biyu bai zo ba babu wanda ya je a danginsa. Dama shi ne babba a gurina sai halliru ƙaninsa da auta ta safara. Shiru suka yi kowanne zuciyarsa cike da tausayin wannan ahali na su Abdallah. Lallai mom su a duniya annoba ce babba. Bayan wasu mintuna, Hajiya Kaka ta ce insha Allah za mu yi nasara a kanta. Gobe insha Allah sai na bi ku a can har gidansa mu ga zai gane ni kuma zai nemi yafiyata saboda ba yin kansa ba ne. Ta faɗa tana nuna Umma. Umma ta ce shi kenan Allah ya sa haka shi ya fi alkhairi. Suka amsa da amin. Washe gari da wuri suka kimtsa kafin hajiya kaka ta kira su halliru da safara'u ta sanar da su tafiyar ta kaduna sun jima su ma za ta buƙaci su je nan gaba gurin bayan sallar la'asar ta su hajiya kaka suka iso gidan alhaji kabir girma su hudu hafiz ummi umma hajiya kaka kai tsaye babban falon gidan suka nufa hafiz ya saurin cewa ku bari na shige gaba ke ko matar sai ki biyo ni a baya ya faɗa yana nuna hajiya kaka yana murmushi Dungure masa kai tai tana cewa haba ai ka min tsufa. Na bar wa matarka kai. Ta faɗa tana dariya saboda har cikin ranta tana ƙaunar Hafiz. Jinsa take yi tamkar jikanta ne shi ma. Sallama Hafiz sai mam na kwance cikin kushin ta aza kafa ɗaya kan ɗaya da alama duniyar ta mata daɗi. Amsawa ta a yatsuna haɗe da dubar mai yin sallamar idan ta yi hango Hafiz. Gabanta ya muguwar faɗuwa. Rabanta da shi tun ran bakwai na marigayi Abdallah. haɗa rai ta haɗu da cewa malin lafiya in mola ta kawo ka to ai wanda kake zuwa gurinsa ya sheƙa barzaku a zatanki kenan matsiyaciya annamimiya mai bakar aniya to jika na na bisa doron ƙasa bai mutu ba tun da ran saba a hannunki yake ba hajiya kaka ta faɗa haɗe da fitowa daga bayan Hafis? yayin da ummar ammu suka bayyana wani mummunar faɗuwar gaba mun ya tuni gabanta ya hau dukan ɗari ɗari ammi ta yi murmushi haɗe da cewa naja'at musa ce tsaye a gabanki na san a asibiti baki gane ni ba to yanzu na sanar da ke kin ga kin fita daga duhu ko umma ta karba zancen da cewa ni kuwa na san baki san ni ba ni ce bintu kanwar hajara da kika yi wa kurciya kuma ni ce mahaifiyar riyar matar abdullah wani irin zabura mum ta yi kunnen take jiyo mata gargadin boka in har ya ga jinin matarsa to zai tuna ta sai dai kafin ta yi wani abu sallamar da abba ya kwaɗa ta da kido don kunnenta cikin tsantsar tashin hankali ta ce alhaji kada kada bintu abba ya faɗa da ƙarfi haɗe da nuna ta da yatsa sai kuma ya dafa kansa haɗe da rintsa idansa yana jin hajijiya haɗe da juwa a tsakanin hafiz da ke rungume da hannayensa na kallon tashin hankali a cikin idanun mom da ya saurin tarba abba ya faɗi sumamme mom kuwa da gudu ta nufi ƙofar fita amma ina umma ta yi saurin binciko ta ta wanke ta da wani gigitaccen mari lafiyayyu guda uku sai da jinta na wucin gadi ya ɗauke kafin ta hankaɗa ta ta faɗi kanta ya bigi ƙasa Amma ta kama wa Umma suka aza ƙeyar mum suka kai ta wani ɗaki suka rufe. Kafin su kuma su samu hafis ya yarfa wa Abba ruwa. Wata nan nauyar ajiyar zuciya Abba ya saki yana furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faruk da Alhassan na shiga cikin gida suka samu Husina kuka Ummi na rashinta. zama sai ka yi akan tusita alhassan ya ce kin gani ko ummi abin da nake hangowa kenan gashi ya faru ya isa haka dan maganar ta makalewa ta saboda jin kanta ya yi mungun sarawa rufe ido ta haɗe da kwantar da kanta jikin kujerar daga nan bata sake sanin inda kanta yake ba da'ar tashi daga barci ta farka a bakin ta haɗe da buɗe idanuwanta ta ga shuhusi alhassan da faruk zagaye da ita suna mata sannu kallon su take tamkar mai nazari ta san tabbas 'ya'yanta ne to ina abdalla yake cikin wani yanayi ta ce kai ina abdalla yake da kuma abbanku bayan tafiyar su umma aka bar riyan na ta hawaye kekensa ya ja iso gabanta a hankali ya ce riyan ya kamata a ce kin daina kukan nan please in kuma ni ne ba kya son gani insha Allah ina suna dawowa ko ban warke ba zan sallame ki ya faɗa haɗe da kafe ta da golden eyes nasa akan fuskarta A firgice ta ɗago kanta suka hada ido da shi sai ya yi murmushi mai kashe zuciyar masoya. Tsab ya gane ko ba ta son sa to akwai tausayinsa a zuciyarta da ƙwayar idanuwanta. Dama ya yi hakan ne bisa filan ɗinsa da suka shirya da Hafiz don ya gane tana son sa. Malam dan Allah ka tafi kawo wani zo ka tsare mutane da ido. Ta faɗa haɗe da murguɗa baki tana ƙunƙuni. Bai daina kallonta ba bai kuma yi magana ba sai ma burge sa da ta yi. Saboda in tana masa hakan jin sai yake yi a cikin nishaɗi. hannunsa ya saurin aza kan nata ya riƙe gam kallonsa ta yi ta wani ɗaura fuska allah ka cika min hannu ko so kake ka ci zalin ɗina dariya ya har fararen haƙoransa suka bayyana kafin ta yi magana ƙadangare ya faɗo ƙasa ji kake tim wayo allah ya don allah ka kore sariyan ta faɗa cikin tsoro haɗe da ɓuya bayan abdalla ta rirriƙe sa kanta na a kafaɗarsa hannunta na kan ƙirjinsa zuwa cikinsa Yayin da gogon naku ya wani rike ta gam yana cewa yi shiru ba zai yi miki komai ba. Ya faɗa haɗe da kiran inna mai da ke cikin ɗakin ta da sauri ta fito. Sai kuma ta yi baya ganin sa a haka shi kuma Abdullah ko a jikinsa sai ma cewa idan Allah inna a fitar da kadangaren nan ya tsorata min ita. Sai a sannan inna ta lura da shi ta saka tsintsiya ta korasa. Ajiyar zuciya Riyan ta saki sai a sannan ta lura da yadda suke da Abdalla ta yi wafta cika sa. Amma sai ya saurin rike ta ya ce matsoraciya babu inda za ki tafi aya zauna inda kika tashi. Fira za mu yi yau zance na zo. Ba ta san lokacin da ta saki 'yar dariya ba saboda ya ba ta dariya. Wai zance ya zo. Shi kuwa shagala ya da kallonta sai ya ji kamar kar ta bar jikinsa. Kin yi kyau mai baby Riyan. Turo baki ta haɗe da cewa yaya ni ba bebi ba ce. Murmushi ya haɗu da cewa ke bebi ce mana amma a gona. Riyal mu je ki raka ɗaki zan yi waya ya mata ƙarya babu musu ta bisa ɗakin. har gefen katifa ta gaisa ta taimaka masa ya hau wayar ta je ta kai masa sai ya karba ya haɗe da hannunta ya fisgota ta ta faɗo jikinsa limshe ido ya rungume ta a sa yana ajiyar zuciya kafin ya ƙasa da murya ya ce ai dai na miki wayo yanzu bacci za mu yi kafin a yi magariba ba a son baccin maraice ni dai ka cika ni dan allah kai da baka da lafiya amma sai ka yi ta hada bakin su ya guri guda hakan ya sa ta kasa ƙarasa zancenta kallon kowa yake da idanuwansa a hankali ya duba hajiya kaka ya ce hajiya ina hajjuna sunan da yake kiran ummi wallahi na yi wani mummunan mafarki wai an raba ni da ita kuma abdalla ya mutu murmushi mai ciwo hajiya kaka ta haɗu da cewa ba makarki kai ba da gaske ne labarin mai tsayi ne kabiru ka je ka yi sallah in kun dawo zan maka bayanin komai ni da waɗannan bayan allah ta faɗa haɗe da nuna su ammi tashi abba da taimakon hafiz suka fice a tare zuwa masallaci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalmar da ta faɗi kenan tabbas hasukin cuce ni kin zalunce ni kin raba ni da matata har da juna biyu a jikinta shi ina zan ga hajara in bacin dare yayi da yau babu abin da zai sa ki zuwa naga ga ya faɗa haɗe da runguma hafiz ya ce na gode na gode allah ya saka muku da alkhairi kai da mahaifiyarka tabbas hafiz kai mai ƙaunar abdalla ne insha Allah kai da Abdullah ba ku da bambanci a guri na zan kuma maye maka gurbin mahaifinka tana hasu ta so zuga ni akan na yi maka kata kata ka fita a rayuwar Abdullah ashe kai garkuwa ne a gare sa shi ma Habis din kukan yake yana cewa insha Allah abba ma can hawa na dauke ka kallon umma abba ya ce wallahi bintu tunda na gariyan gaba na ya faɗi ne ta tunanin ina na san me kama da ita sannan na ji ina ƙaunar ta ashe yarki ce jinin hajara ce Lallai ikon Allah kenan buwayi gagara misali. Tabbas a sanadin auren wata shida da muka yi wa Abdullah da Riyan gashi ya yi sanadin warwarewar matsalar mu. Wani irin auren wata shida kuma suka faɗa a tare. Amma wanda Hafiz dan ya san komai. Na abba ya musu bayanin komai har da barazanar da mam ta yi wa Riyan saboda ta amince. Salati suka yi baki ɗaya hajiya kaka ta ce lallai samun irin hasu goma a gari sai su tashi garin. Lallai ta wuce tunanin mai tunani. Nan Abba ya sanar da su tana da ciwon ƙanjamau kowa cewa yake madalla ai bata gama gani ba. Abba ya tashi yana cewa mu je ku kai ni inda kuka rufe munafukar. Tashi suka yi gaba ɗaya suka fito. Mu da kofar suka yi suka shige a tsorace ta dago kanta. Kallo ɗaya ta yi wa Alhaji Kabir girma ta dukar da kai ƙasa saboda ta ga tsanar ta muraran a cikin idonsa. Wani mugun shaka Abba ya mata haɗe da maka ta jikin bango. Cikin muguwar tsawa ya ce makira maciya amana fasika muguwa ina kika kai min matata. na tsane ki bana kaunar ki ko kaɗan ashe da sihiri kika aure ni yo ina da kamar hajara me zan kalla a jikin ki har na aure ki na gode Allah da ban haihu da ke ba auren ki da ne na san kaddara ta ce hakan na sake ki saki uku Allah ya isa tsakani na da ke ba zan taba yake miki ba har abada ya faɗa haɗe da sakinta ya hankaɗe ta kanta ya bigi bango ji kake um Cikin tsana Abba ya dube ta haɗe da cewa ɗana Abdullahi yana nan da ransa bisa taimakon wannan ya nuna amma da Hafiz. Sannan ba za ki bar gidan nan ba sai Abdullahi ya warke ma'ana ciwon ya dawo jikinki kamar yadda bokan ke sanar da ke. Duk cikin waɗanda kika zalunta kin fi cutar Hajara da Abdullahi kin nuna masa rashin girmama mutane. Kin koya masa jin kai da isa kin nuna masa yayi miskilanci da masu abubuwan ina hana shi. To ki sani auren wata shida da kika yi masa shine silar asirin ki. kuma aure har abada tsakaninsa da matarsa sai mutuwa ce za ta raba tsaki hajiya kaka ta yi ta ce ya baƙinki ya baƙin halinki na ga alama ma baki tuba ba dama an ce duk wanda ya tuba dan wuya tubarsa bai yi ba ba kuma gama ganin komai kika yi ba shiru mam yi sai zufa ke ta keto mata umma ta wurgo mata fiyawo ta guda haɗu da cewa gashi ki sha saboda kada ki mutu baki ga dawowar yayata ba da gudan jininta in bacin hakan ko ruwan kwata ba zan iya baki ba bayan sun ci abinci kowa ya je ya kwanta suna jimami haɗe da farin cikin ganin matsalar su ta kusan zuwa ƙarshe washe gari bayan sun karya hafis ya ce zai je gidansa ya gaya ya fido take ya kuma je ofis abba ya ce to shi shikenan amma in zai dawo ya dawo tare da fido ita ma nan za ta dawo da zama tunda akwai sassa a jikin gidan kasancewar gidan anguwa ce guda kafin abba ya dubi hajiya kaka ya ce hajiya masu aiki za su zo a gyara kowanne fat ke ma a nan za ki zauna ba ni son nesa da ke sannan na yi wa liman bayani ɗazun da asuba da na je masallaci na ce a sauke alƙur'ani mai girma a kuma taya mu da addu'a Allah ya bayyana ta ya bawa kuma Abdullahi lafiya shine ya ce min insha Allah in dai tana raye to za ta dawo hayyacinta a cikin kwana biyu za a yi guda ko ta je gidana na Kano ko ta je ƙauye gun iyayenta Ami ta karɓa zancen da cewa ai Alhaji ai mun sanar da mutanen da ke gidan in ta zo su kira mu a waya. Abba ya ce kai ma sha Allah gaskiya dakta tsakanin mu da ke sai godiya Ubangiji ya bar zumunci suka amsa da amin. Umma ta ce in kuma ta yi ƙauye sai dai ta samu iro duk ai bayan tafiyar ta mahaifiyarmu ta rasu. Kaga bata sani ba. Salati Abba ya cike da mamaki ya ce wai in na ta rasu Umma ta ce i wallahi. Amma ita ce ta kira Abdullahi a lokacin suna tare da Riyan kan katifa ya hana ta tashi ya rike ta gam a jikinsa. Kiran ya shigo ya ɗauka da hannu ɗaya ya sallama. Wa alaikum salam Abdullah Abba muryar Abba ta da kido don kunnen Abdullah. Cike da mamaki duk da yayi zaton dama in su amma sun je gun Hajiya Kakato Abba zai san yana raye. Cikin muryar kuka ce Abba na kai ne ka samu labarin komai ko? Cikin tausayi Abba ya ce eh Abdullahi kada ka yi kuka kaji. bai rufe baki ba abdalla ya fashe da kuka tamkar yaro karami ba karamin tausayin saryan ta jifa ba ta san sadda ta rungume sa ba ta saki kuka ita ma hakan ya sa abba ya kashe wayar saboda shi ma zuciyarsa ta karye rungume ta sosai abdalle a jikinsa suna kuka mai ban tausayi sai can riyan ta shiru ta ɗago kanta suka hada ido ta suka hannunta tana share masa hawayensa ta jawo robar ruwan da ke kusa da su ta bashi ya sha ko da ya sha sai ita ma ya saka mata robar a baki yana murmushi ya bata ita ma ta sha bayan ya janye robar sai ya jiyo haɗe da aza kansa akan ta cikin farin ciki ya ce bebi abba ya dawo tunaninsa kuma sahajiya kaka da umma na godiya yanzu saura umma na ake tunanin tana raye ko kuwa ya faɗa a cikin damuwa a hankali ta ce alhamdulillah kuma insha Allah ita ma za ta bayyana in dai ina jin hakan a jikina don Allah ka daina yawan saka kanka a damuwa insha Allah komai ya kusan zuwa ƙarshe a in kin gana zauna cikin walwala to mahaifiyata ta bayyana kuma kin karɓe ni a matsayin masoyi kuma mijinki to in na samu hakan bebi buri na ya gama cika Riyan me yasa ba za ki so ni ba dan Allah Riyan ki haƙuri ki kasance mai yafiya ajiyar zuciya ta yi tare da cewa shuduka da ido suka tsare ta Alhassan ya ce ummi waye kuma Abdullahi da abban mu Tashi tsaye Ummi tai tana murza ido haɗe da kallon su Alhassan tamkar yau ta fara ganin su. ma hi saurare.